a ku yi haƙuri yau ina da tawo buƙatar ina da yabon gwani wanda aka ce ya zama dole ina da gwarzon namiji jajirtacce tsayayye da kake miƙaƙe gangariya a duk mutumin da aka ce yau mutum ne mai ƙaunar talakawa mutum ne mai son mutane mutum ne mai yin aikinsa bisa ƙa'ida doka da oda to wannan mutum ya cancanci yau ba wani bane jarumi na gwarzo na illa wato a honorable commissioner special duties zamfara state of nigeria a wato a sadiq muhammad Muhammad mai turare wannan bawan Allah na ji ina ƙaunarsa lokaci ɗaya jini na haɗu da shi da na auna na auna na tsaya daga gefe sai na a ashe ba a banza bane domin ni dama in ka ga ina ƙaunar mutane za ga mutanen kirki nake ƙauna ba mutane yan 419 ba ba mutane ba masu fakewa da rigar girma a zuci kuma ƙanana bane wannan cikakken mutum mutum ne wanda yake ya san me dace kuma duk abin da za ka zo masa da shi in dai zai tura zamfara gaba wallahi tallahi zai welcoming din abinka 100% duk abin da za ka zo da shi in dai za ka ce masa a bardan kasar hausa matawallan maradin his excellency dr bello muhammad matawalle mon to insha allahu in dai ka zo da gaskiya ka zo da abin ci gaba to wannan kwamishina zai karbe ka hannu biyu zai mutunta ka zai maka abin da ya kamata irin wayannan kwamishinoni idan da a ce kowace jiha za ta samu irin su mai turare su kasance su ne midifil ɗinta to sun yi ta saka kwallo a raga ke ba dai su a ga gabayansu ba ɗaya daga cikin nasarar da mai girma gwamna yake samu a jihar zamfara shine nagartattun mutane da suke kewaye da shi a na yi sabeyin na yi nazari na gano cewa a dukkanin dan adam ko kuma shugaba idan yana da wato mataimaka na musamman masu masu gaskiya masu kishin talakawa masu adalci masu san Allah da manzansa wallahi wannan gwamnati za ta ci nasara wannan gwamnati za ta samu wato duk abin da take nema ta samu mai turare ya wuce duk yanda jarabawar da dan adam ka iya yi in dai ta mutumin wannan kirki ce to ka ɗauki mai turare ka kai shi a na ɗaya mutum ne is very dedicated very experienced person very committed mutum ne wanda a burinsa yau menene zai yi baya son zama haka menene zai yi yau ya taimaki gwamna don haka wannan mutum ya cancanci in yabe shi ya cancanci ku rubuta ya cancanci duniya ta san cewa wane ne mai turare sadiq muhammad mai turare a commissioner special duties na jihar zamfara a tsakanina da kai to sai dai allah idan allah ya so ya da ka ci gaba da abin alkhairi kenan ni kuma na ci gaba da faɗa kenan abin da ba ku sani ba da ɗan ƙasa abu ne guda ɗaya duk lokacin da zan yabi mutum ni ba ta 'yan siyasa nake ba ba kuɗi ake bani in yabi mutum ba a'a abin da kake yi matukar kana kyautata wa talakawa kuma waɗanda suka naɗa ka ka zama loyal ba can amana tsakaninka da su wallahi ka zama jarumi na ka zama daga cikin wato white list ina ba black list ba don haka ina jinjina ga wannan kwamishina ubangiji Allah ya ƙara rika masa ku je ku buga ku sanar da shi wannan saƙo ku kanku akwai lada duk mutumin da ya alheri aka ce ko ku faɗi alkhairi ko ku shigo mutumin nan mai alkhairi ne mai mutunci ne mai mutunta masu mutunci ne mai mutunta manya ne mai mutunta mai girma gwamna da kare masa mutunci da kare mutuncin jama'a zamfara baki daya Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara rika masa baki daya na gode a wannan shine magana ai na ce muku yau special day ce ko special commissioner special day ko special commissioner of special duties ねんから